Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma dai Hauwa Sharif ce ta sake dawa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da kakakin ministan wutar lantarkin Najeriya ya karyata labarin da ke fara kaina a shafukan sadarwar zamani cewa ministan ya yi hadari a jirgin sama. za kuma a ji shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim kalmasi garba inda a yau za a ji amsar tabayar da wasu daga cikin masu sauraron mu suka yi irin su umar gashuwa adamu dambowa da sa'idu mammani da ke kanan dabo inda suka nema a basu tarihin mulkin mallaka a afirka musamman ma a najeriya muna kuma tafa da labarin wasanni to amma da farko ga maryam dauda da labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu mutane dauke da manyan makamai sun yi awon gaba da tsohon shugaban mulkin sojan kasar Gini na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yara a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jami'ai uku a cewar ministan shari'a kasar Charles Wright. Mazauna yankin sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na dakaru na musamman na sintiri a kan titunan birnin kasar bayan da aka ji karar harbe-harbe a gundumar kalom inda aka tsara kamara da wasu a gidan yaran central house tun a shekarar da ta gabata ne dai kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a bisa zarginsu da kitsa kisan kiyashi da fyaɗe da jami'an tsaron ƙasar gini suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan dimokuraɗiyya da aka yi a ranar 28 ga watan satumban shekarar 2009 Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa a kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa da suka hada da Saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da Masar da Kata da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Falasɗinu jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da hamas a yau asabar blinken ya kuma gana da prime ministan kasar lebanon najib mikati gabanin ziyarar ta blinken ministan harkokin wajen jordan ayman safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a gaza inda ya ce isra'ila na aikata laifuffukan yaƙi ta hanyar jefa babamai akan farar hula da kuma rufe yankin A gefe guda kuma masana harkokin diflomasiyya da da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya inda wasansu suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambowal na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ziyarar sakataren harkokin kasashen wajen Amurka ya sa masana diplomasiya da masana siyasa sun bayyana ra'ayoyinsu. Farko ga ambasada Abubakar Cika tsohon jakadan Najeriya a kasar Iran. Wannan ziyara ta biyu ce, matsala da amma kuma idan zai kawo zama lafiya saboda abin da ya zan su kansu larabawan suke fita, duk waɗannan engagement ɗin da ya zan kasashen Amerika ko ma shugaban ƙasa Amerika ɗin da ya zo da shi Secretary of State din da ya zo yanzu abin da ake son ya zan su zo magana ta kaman ma wanda ya zan za a season fire a daina faɗa a daina faɗa sannan kuma su ba da dama a kai kayayyakin agaji da tallafi da su waɗannan mutane cikin gana akwai yara akwai mata akwai tsaffi to ya kamata ya zan da kanta america ta sa bakinta saboda dilin da ake mata babban ƙasa a iya tsawatawa ita kanta isra'ila ba ta magana kowace ƙasa in ba ta ta ba da ingila sakataren harkokin wajen amurka blinken wannan shi da karo na biyu da ya zo gabas ta tsakiya Najeriya. Gaban ƙasar Amurka Joe Biden shi ma ya je. Ana ka gani wannan kai kawo da suke yi zai kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Bin da aka tunani shugaba ya zo ga ƙasa kuma ga al'umma. Gaba ya zama mai adalci ne. To in Allah so in shugaba mai adalci ne kuma ya zo za a samu zama lafiya. Amma abin da ya za ake harsashe shine kamar ita kanta Amerika ko kuma shi shugaban ƙasar Amerika Joe Biden. Shi Secretary of State ana ganin kamar sun karkata gaba Isra'ila goyon baya bisa ga abin da suke. Da yake ka taɓa yin ambasada a wannan yanki na gabas ta tsakiya da a ce ka ba da shawara wace shawara za ka bai wadda za ta kawo zaman lafiya tsakanin Falastinawa da eh, Yahudawa. To bisa gaskiya ba za a yi a samu zaman lafiya gabas ta tsakiya idan dai ya zan ita kanta Amerika ba ta koma ba bisa ga wannan hida wadda ya zan wancan tsohon shugaban ƙasa na Amerika shine Barack Obama. Two states. Palestinians suna da nasu, Isra'ila suna da nasu. kasa kenan. A kasa biyu. Shi Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau masani siyasa ne a Najeriya. Ziyarar ba abin mamaki ba ne musamman kiraye-kiraye da sauran kasashen duniya suke yi da kuma musamman abubuwan da suke fitowa a gabas ta tsakiya daga shugabannin larabawa da kuma kungiyoyin larabawa na cewa akwai buƙatar a tsagaita wuta domin a samu maslaha ko fitina ta farke tsakanin Hamas da kuma Isra'ila. Duniya gaba ɗaya ta da saboda ba zai yi ka yaƙi Hamas ba ba tare da ka taɓa mata da ƙananan yara da waɗanda ba su ji su gani ba kuma wannan shi yake daga hankalin duniya na cewa akwai wani tashin hankali wa abin da muke kira humanitarian crisis yanzu da yake yayin gabas su tsakiya musamman a yankin Gaza na Palestina Isra'ila ta nuna kusa kwata ba za ta yarda haka ba abin da take kokari ta yi shine sai ta kakkabe gaba ɗaya Hamas a cikin zirin Gaza yaya wannan yaki zai yiwu ta yadda kuma ya kasance an kare musamman rayuka na farar hula da mata da kananan yara mun ga yadda makamai suke afkawa a cikin asibitota amma dai abin da ya ɗauki hankalin duniya da sauran kasashen Larabawa da kuma shugabannin kasashen gabas ta tsakiya akwai yiwuwar kwaɗan zai wuce na Hamas da kuma da Isra'ila wanda kuma ana jin tsoro ko wani lokaci Hezbollah tana iya shiga cikin wannan faɗa wanda kuma zai ƙara caɓe lamura gaba ɗaya a gabas ta tsakiya domin duk wanda ya san alakar Isra'ila da Amerika ya tabbatar da cewa dan juma ne da dan jumai. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a ɗan tsakanin nan ne labarai suka rika yawo a kafafen sadarwar zamani cewa ministan lantarkin najeriya ya yi hadari a jirgin sama to sai ga shi mai magana da yawon ministan ya fito ya karanta labarin kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da hassan umar tambol din ya aiko mana. A halin yanzu dai wasu bayanai da ke yawo a yanar gizo sun nuna cewa jirgin saman da ke dauke da ministan wutar lantarki na Najeriya, Mr. Adebayo Adelabu ya yi hadari a kusa da filin jirgin saman Samuel Ladoke a kintola da ke Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo. Rahotannin sun nuna cewa jirgin saman mai lamba HS-25 ya kaucewa hanyar saukar jiragen sama ne a Ibadan a yayin da yake kasa-kasa don sauka. Jirgin saman na kamfanin mutanen Fleet Aero. Rahotanni sun kara da cewa jirgin ya dumfari filin jirgin saman Ibadan ne da ke Alakiya da misalin karfe bakwai da minti ashirin na yammacin jiya Juma'a kafin ya yi haɗari in ji wasu bayanai. Wata majiya ta bayyana cewa masu ceto sun kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin lamun lafiya ba tare da wani kwarzane ba sai dai kakakin ministan wutar lantarki na Najeriya Adebayo Adelabu wato Mr. Bolaji Tunji ya musanta haɗarin jirgin jirgin saman a wata hirar da muka yi da shi ta wayar tarho ya ce ba wani abu mai kamar hakan. There's really nothing about it, my brother. I don't know where all this information is going. And I, I've been trying to confirm from the minister myself. Fortunately, I've not been able to get to him but I've not had any information to that effect. I can't see there's any substance to it. Kakakin ministan wutar lantarkin na Najeriya, Mr. Bolaji Tunji ya ce a gaskiya ba wani abu mai kamar haka. Ban san inda wannan bayani ya fito ba. Ni ya kamata in ji wannan labari, amma kawo yanzu ni na yi kokarin in ji ta bakin ministan don in tabbatar amma ban same shi ba kuma har yanzu ban ji wani labari ba mai kamar haka babu gaskiya a cikin wannan labari waɗanda na ba da wannan labari labarin shaci faɗi ne kawai babu wata makama ga wannan labarin ga wannan haɗarin jirgin sama ya ce sai ya tantance labarin na tambaye shi inda minista adebayo adelabu yake a halin yanzu Mr. Bolaji ya ce shina ganin minista shina a birnin Abuja a hali yanzu ko da yake bai sani ba a wani bayani kuma daraktan hulɗa da jama'a na hukumar binciken hatsarin jiragen sama na ƙasa wato msib. a takaice Dr. James Odaidu ya ce tuni aka tura jami'ai don bincike a filin jirgin sama na Samuel Ladoke a Kintola da ke Ibadan domin gano gaskiyar lamarin bayanai dai sun nuna cewa jirgin yana kan hanyar sane daga birnin Abuja zuwa Ibadan a jihar Oyo kafin ya sami sami haɗari haɗarin jirgin sama a Najeriya dai ba sabon abu bane wanda yake sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu mutanen. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Malam Hassan sai mu ce Allah shi kyauta masu sauraro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka sha'a za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau za a ji amsar tabbayar da wasu masu sauraron mu suka yi kamar su umar gashuwa adamu dambuwa da sa'id mammani da ke kanan najeriya inda suka nemi a basu tarihin mulkin mallakan afirka musamman ma suka ce a najeriya Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar. Ah, da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen turawa da suka yi ruwa suke tsaki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar burtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari zuwa shekara ɗari uku da suka wuce mm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su Mongo Park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai Sahog Clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu da dari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da dari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bad wanda aka haife shi a sha shi daga watan fabrairu na shekara ta dubu da dari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum gasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai juzuyi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri ga turawa mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da mai kasar kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin birtaniya har zuwa shekara ta dubu ɗari da uku sannan akwai british south africa company bsac kuma an kafa su a shekara ta dubu ɗari da tamanin da tara karkashin jagorancin wani da ake ce masa cecil john road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan malawi da yankunan zambia da yankunan zimbabwe a gargashin 'yan mulkin mallaka hmm. har yanzu a shekara ta uku. akwai kuma uat united african company wanda daga baya kuma aka zo aka yi utc united trading company in west africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku su ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi ne ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka na aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lalugat wanda shi lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsara garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattala kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi saboda sun sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaka ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Mm. Saboda ka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Mm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin. dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Mm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Mm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Mm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su dauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. biaye kama kama sabu kalumana kemi paka ote chufa sannan yana cewa shi malam bulyamuni kenan yana cewa eh, shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so eh, gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su misali an duba za a ga a jihar katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu da dari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawa mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi hmm. malam dumaru wanda ya karbi turawa mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu da dari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da uku hmm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka dauke su suka kai shi ushishi daga baya suka dauke su suka kai shi lakwaja a shekara ta dubu da dari tara da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka da sarki kaga na uku kenan hmm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba hmm. bayan an soke sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku oh. sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi Mm. wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka nada sabon sarki a tahiru na biyu mm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakunan mm. da na waɗanda za su bi su ba da yawon jama'a su ba. Wannan kenan. To, duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna. To, to sai a kasance da mu makon gobe don jin an shin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamu garba ke cewa a huta lafiya to madalla yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafa ta ta soke kwantragin Anwar elgazi dan kasar Holland saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na goyon bayan faɗan sinawa a rikicin Isra'il da Gaza kamar yadda kulob din ta tabbatar a ranar Juma'ar da ta gabata. Kulob din na Bundesliga ya dakatar da dan wasan mai shekaru 28 a ranar 17 ga watan Oktoba bayan wani sako da yanzu ya goge a shafukan sada zumunta wadda ya nuna goyon baya ga Palestina Falasɗinawa a ranar Litinin mai ta rage dakatarwar da aka yi masa tare da yi masa gargadi a hukumance amma a ranar Juma'a kungiyar ta sanar da cewa ta soke kwantiragin El Ghazi nan take Victor Osihen zai iya kai kololuwar nasara nan gaba. Victor Osihen ya ci wa Napoli kwallo shida a wasa takwas na gasar kungiyar ta Italiya a bana. Shararren zaman dan wasan Najeriya Emmanuel Amonike ya ce Victor Osihen na da sauran sauran bajintar da zai nuna nan gaba bayan dan wasan na Super Eagle ya kare a matsayi na takwas a jerin sunayen kyautar Ballon d'Or ta bana a shekara ta 2023. Ita kuwa kasar Saudiya ta nada Yaya Tore a matsayin mataimakin kocin ta a nada tsohon dan wasan tsakiya na Ivory Coast. Yaya Tore mataimakin kocin tawagar kasar Saudiya dan wasan mai shekaru arba'in zai yi aiki tare da Roberto macini wada ya horas da shi a Manchester City tun tun watan Agusta da ya gabata ne aka nada ne a matsayin kocin Saudiya kuma ya jagoranci wasanni hudu tun lokacin Tore wanda ya buga wa Manchester City wasa na tsawon shekaru takwas bayan da ya sanya hannu a shekara ta dubu biyu da goma ya fara horar da 'yan wasan a shekara ta dubu biyu da sha tara kuma ya bar aikinsa a club ɗin Standard League na Belgium. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta PSG Lens ya ce yana da yakinin ɗan wasan gaba na kungiyar Kyalen Bape zai lashe kyautar Ballon d'Or kwanaki uku bayan da dan wasan dan asalin kasar Faransa ya kare a mataki na uku bayan da Messi da Haaland suka yi na ɗaya da kuma na biyu. A karon farko cikin shekaru 24 dan wasan gaba na tawagar Najeriya Victor osihen ya shiga cikin jerin 'yan wasan da suka yi takarar lashe kyautar Ballon d'Or da aka bayar a ranar Litinin. FIFA ta yanke hukuncin haramtawa tsohon shugaban hukumar kwallon kafan Spain Luis Reblens shiga harkokin wasanni na tsawon shekaru uku saboda sumbatar 'yar wasa Jenny Hamaso da ke cikin tawagar kasarsa da ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata. Tauraron kullun kafan Argentina da yanzu haka ke kungiyar Inter Miami a ƙasar Amurka Lionel Messi ya lashe kyautar gwarzon duniya ta Ballon d'Or karo na takwas a jere. A nan za mu ja birki a wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya dafa mana Lado Sa Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. An gaida Malam Salisu Lado da labarin wasanni masu sauraro yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice. a takaice wasu mutane dauke da manyan makamai sun yi awon gaba da tsohon shugaban mulkin sojan kasar Gini na shekarar 2008 Musa Dadis Kamara daga gidan yari a birnin Conakry da safiyar yau Asabar tare da wasu manyan jama'ai a cewar ministan shari'a kasar Charles Wright. Mazauna yankin sun fadawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa motocin soja da na dakaru na musamman na sintiri akan titunan babban birnin kasar Gini bayan da aka ji harbe-harbe a gundumar Kalum. inda aka tsara Kamara da sauran wasu a gidan yarin Central House. Tun a shekarar da ta gabata ne dai Kamara da wasu jami'ai ke fuskantar shari'a. bisa zargin su da kitsa kisan kiyashi da fyaɗe da jami'an tsaron ƙasar gini suka aikata a wani filin wasa inda aka kashe mutane 150 a yayin wata zanga-zangar nuna goyon bayan demokuraɗiyya da aka yi a ranar 28 ga watan satumban shekarar 2009 Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa akan yakin Isra'ilar da Hamas. a aman blinken ya gana da jami'an kasar jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen larabawa da suka hada da saudiya hadaddiyar daular larabawa masar da kata da kuma babban sakataren hukumar zartarwar palestinu jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da hamas a yau asabar blinken ya kuma gana da firayim ministan kasar lebanon najib mika Party. A gefe guda kuma masana harkokin diflomasiyya da siyasa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai gabas ta tsakiya inda wasu su suka ce ya kamata Amurka ta yi kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von Leyen ta je birnin Kiev na kasar Ukraine. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne 'yan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. To masu sauraro baki ɗaya kuma na muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kowa madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.